bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau muna ashirin da bakwai ga watan safar ko shekara dubu daya da dari hudu da talatin da nawa da biyar wanda ya daidai da talatin daidai ga watan goma sha biyu ko shekara dubu biyu da goma sha uku miladiya wannan shine majalisi na bakwai darasi na bakwai a cikin littafin riyadu salihin har yanzu muna cikin babul ikhlasi wa hidarun niyya babun da yake magana akan yin aiki don Allah da kuma kyautata niyya lokacin da mutum zai yi aikin sikila yau wannan shine hadisin mu na ƙarshe da za mu karanta a cikin wannan babin kafin mu shiga sabon babi amma kafin mu shiga wannan hadisin ina son da ƙara maimaita mana wata magana da kullum ita nake faɗa za ku ga ina yin ƙoƙari na ɗauko mana dan kaɗan daga cikin tarihin sahabin da ya rawaito hadisi tunda manufar littafin tazkiyatun naf wa tazkiyatuha gyaran zuciya da tsabtace ta da kuma gyaran hali kuma kamar yadda nake ƙara gaya mana wannan karatun ba na wasu bane namu mu da muke cikin wannan masallacin muka halarta mu ne farkon waɗanda ya kamata mu fara kamanta kwaikwayar abin da muka samu a ciki kafin wasu wanda suke wani gurin su ji su amfana saboda haka kada wani ya ɗauka ko karatu ya ce karatu yau ya yi daɗi su hana sun ji ba nasu bane namu ne duk wanda iji bayan mu ne saboda haka da wanda yake biyawa da wanda yake sauraro duka baki ɗaya fatan mu dai Allah isa mu kamanta mu gyara muna da matsaloli da yawa kowa ya sani waɗannan matsalolin babu yadda za a yi a ce haka kawai dan kansu za su gyaru kuma an daina turo na annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa ballanta ka ce ai a wani annabi zai zo ya canja ko kuma ya gyara mana sai dai mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a kowace shekara ɗari Allah yakan turo wannan al'umar wanda zai jaddada mata addini ta iya mun san shi ba mu san shi ba almuhim ba mu san ta ina gyaran zai zo ba ta ina gyaran zai kullo fatan mu dai Allah ya sa mu samu tsira musamman a cikin wannan yanayi na fitintunu da ake fama da su sanya balle sanya kule wannan rigimar ana kokarin a kwantar da ita zai tashi a can gurin can matsala nan matsala sai ka rasa wace za ka yi magani matsalar abinci matsalar rashin abin da za a sai abinci matsalar magani ce matsalar karatu ce matsalar tsaro ce matsalar mai sai ka rasa wace za ka bi so da haka idan mutum bai yi bai yi saka tsantsan ba bai kuma yi da gaske ba sai izo i mutu ya koma lahira ga yayi asarar zuwa duniya sannan yayi asarar koma lahira shi sa ko da ake koya mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا azaban النار wannan addu'ar ana ganin ta da malamai suka ce babu addu'ar da ta taskare addu'o'i da yawa irin domin dunkulewa kai kace Allah duk wani abu wanda yake mai kyau ne a wannan duniya ka bani sannan kuma ka tsare mu ka ba mu mai kyau a lahira kuma sannan ka tsare mu daga azabar wata Allah ya sa mu dace yau hadisin da zamu karanta shi ne hadisi na goma sha biyu a cikin wannan babin wanda malam yace wa an abi abdurrahman عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ina ga saboda tsawon hadisin ba sai na karanta shi zuwa karshe ba abin hikimar da ta sa nake karanta hadisi daga farkonsa zuwa karshen sannan na biyo da fassara fatan mu wanda ya halarci wannan darasin ko hadisai goma Allah isa ka iya halatta kai tafiyar ka ka daina zuwa to wannan goman ka zama wakili ka je ka isa da zuwa inda ka shi sa amfanin maimaitawar mutum zai iya biya jiya aka karanta shi ya tashi sai ya karanta yayi amfani da shi kuma ya amfanar da wani hanyar da ta fi tabbatar da mutum iliminsa ko abin da ya koya ko ƴaƴanka ne ka tara su a gida ka ce ku zo biya muku riyadu salihin yau da gobe yau da gobe kana shi kenan sai ka ga su ƴaƴanka ka taimake su kuma sannan kayi wa kanka bita kayi wa ka bita sannan kuma kai musu wa'azi ka ɗora su akan tarbiyya duk wani wanda zai zo yi wa'azi a gidanka ko wa iyalinka bayan ka ne to shine hikimar wannan an ce imamu ahmad ina da wata baiwa wani lokacin sai ya ce ka zo ya ta karanta mata haddasana wani an wani an wani an wani fulani fika fulani wane ne ina ga tace ni ba na gane wannan abin da aka ce to ko ba ki gane ba ni na gane ni kai na da ke ba ke muke yi wa so da aka bita yake so yi wa kansa sai yake neman wane ne wanda zai iya shi wannan bita sai kira sai zaunar da ita yana yi mata wannan bita ana bi abdurrahman abu ya tsohon hadisin daga abu abdurrahman abu abdurrahman ne abdullahi bin umar bin al abdullahi dan umar dan khattab Allah ya yadda da baban kuma ya yadda da dan shi abdullahi dan umar yana daga cikin wasu mutane da ake cewa da su al'abadil al'arba'a abdullahi abdullahi guda hudu ko kuma shida wanda suka shahara a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowanne daga cikin sahabba da akwai irin buɗin da Allah ya masa akwai abin da ififita da garagowar ƴan uwansa da wannan abu shi abdullahi bin umar alkunyarsa abu abdurrahman shi ne abinda ake gaya mata, kuma an haife shi a shekara ta biyu bayan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta da manzanci da shekara biyu sai aka haife shi kuma ina daga cikin ƴaƴaye na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar shi Abdullahi bin Umar da irin su abdullahi bin abbas da abdullahi bin al'amur bin al'as waɗannan suna daga cikin waɗanda duk inda babansu ya sa kafa wajen taimakawa addinin musulunci su ma sai sun sa shafi kafa tare suke tafiya kun san yawancin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi aure da wuri za ka ga wani musulmin in ka kalle shi ka ga ɗansa sai ga tsakanin shi da ɗansa a duniya shekara goma sha biyu ne katal ya girma ɗansa da shekara goma sha biyu saboda aka duk inda za a je wani aiki na Allah in ka ga uban za ka ga yadda ɗan ike rige haka shi ma baban ike rige wani lokacin ma gurin hatsari ne musamman a gurin jihadi sai ɗan ya ce baba gurin nan da za a shiga akwai matsala abinda nake so in gwa doki kai ka hau ni zan shiga cikin dakarun kasa saboda dakarun kasa sun fi shan wahala sai uban ya ce a ni zan shiga cikin dakarun kasa kai ka hau sama ai dai da ƙyar wani zai da ibawa wani saboda kowa ina ganin gudunmuwa yake so ya ba addinin Allah to shi Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi tun yana dan kankani bai balaga ba musulunta lokacin da sayyidina Umar ya musulunta a wannan lokacin ya ɗauko haɗɗan nasa suka musulunta bai balaga ba kuma an yi hijira da shi yana dan shekara goma sha ɗaya a duniya shi sa idan an tashi za a yi rabo wani abu na muhajiruna in aka ce ba sa abdullahi ba sai ce shi ubansa ne ya to da shi ba da kafansa izo ba so da ka a sashi a ciki in dai abin da ya shafa harka wata ganima ne ko na abu da za a fifita in dai na duniya ne sai ce kakku ba shi ni na taho da shi ko ba cewa yake a bashi ya haɗa da naka ba ba kamar mu ne cinye duka ba in an kawo ka karfi naka ka na wani duka haɗa kuma ka sha kunu saboda haka ina daga cikin mutane guda shida wanda ake cewa da su al-muksirun wanda an ruwaita hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga wajensu. su akwai shi shi Abdullahi bin Umar akwai Abu Huraira akwai Anas akwai Ibn Abbas akwai Jabir akwai Nana Aisha waɗannan su ne wanda ake cewa da su al-muksirun sahabban manzon Allah kuma wanda aka yawaita samun hadisai daga gurinsu, su saboda yadda suka nazanci manzon Allah kun ga shi Abdullahi bin Umar yassa tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da yawa wani abubuwan da ake a gidan manzan Allah da shi ake yi yana kuma sane dan akwai lokacin da wani mafarki yace yayi mafarki an bude wuta ya ga wasu mutane an zura su a ciki kamar rijiya ita ko mutanen na san su a ido ita ga manyan mala'iku masu kaiwa da komo a cikin wutar jahannama suna kuntukar su ita na dinga cewa uzu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar ita ya farka lokacin da ike wannan a'udhu billahi minan nar sai wasu mala'iku suka wasu bi wannan ya kama kafaɗa sa wannan ya kama kafaɗa sa nan yace kwantar da ka ba kai shine ne farga firgigit sai gaya wa ya uwarsa ita kuma sai ta zo ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace inna akhaki rajulan salihan dan uwanki mutumin kirki ne nagartacce ne kun ga shaida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya gama wanda manzon Allah ya masa sanbi yace nagartacce ne shi sa har ya koma ga Allah akan nagartarsa ya koma duk wani abu wanda zai sa ya samu canji a rayuwarsa bai da ya canja ba arwa ta hadisi guda 1600 har da 30 daga gurinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga ɗabi'a ta matasa kowane matashi yana da buri wata rana da shi da 'ya'yan yasta ƴaƴan asma'u kai ƴan sayyidina abubakar rafi su ta'ala hannu watan ƴaƴan Zubairu bin al kun sai yana da ƴaƴa akwai mus'ab akwai urwa sannan kuma akwai abdullahi wanda ake sace abdullahi bin zubai to sai suka haɗu da su da abdullahi bin umar a hijirin isma'il in kun je ka'aba ana kewaya ta ba ko wani guri wanda ike shi ba a haɗe shi da ka'aba ɗin ba mutane za ku suna rubi suna shiga suna nafila wanda ake sa da shi hijir ismail sai suka shiga suka zauna hira irin ta samari sai suka ce to tunda muna wannan guri mai tsarki ko mun gama ibada kowa ita ci buri ya gaya wa Allah Allah buri na kaza sai aka ce to a fara Abdullahi bin Umar ce to kowa ya faɗa abin da yake so sai Abdullahi bin Zubair yace so nake na zama sarkin musulmi na duniya na zama khalifa Allah ka bani sai urwa ita ni kuma so nake na zama malami wanda daga ko ina za zuwa ɗaukar rasu a gurina sai mus'ab ita ni kuma so nake a bani imratul iraq in zama ni ne gwamnan iraki in an sai iraki a lokacin duka bangaren duk wannan sashin iraki wajen iran wajen waye duk wannan bangaren da yake kusa da bangaren yankin farisa gabaki daya yace shi yake son ya zama shine gwamnan su Ya ka ce to kai ko mus'ab ne kake so a mus'ab ne ya faɗi wannan sai ce bayan wannan sannan ina son na auri aisha bintu talha da sakina bintul husain ita waɗannan matan guda biyu ina son na aure su duk zama mata na Ya ka ce sauran kai abdullahi dan umar ce, ni kuma so nake Allah yi min gafara ba wani abu da nake so shine malaman tarihi suka ce waɗannan guda ukun duk abin da suka roƙa Allah ya ba su amma akwai matsala banda mai ilimi da ilauki ilimi da kuma shi Abdullahi dan Umar ite duk waɗannan wanda suka roƙa abuwa guda uku kowa Allah ya bashi Abdullahi bin Umar ne tunda bamu je lahira ba amma muna kyakkyawan zaton shi ma Allah ya gafarta masa kun ga adalcin malamai ba wani yau Allah ta kalandar ga matsayinsa yaro i gafara mun ba shi kuma muna da tabbas an gafarta masa sai suka ce muna fatan Allah ya yi masa gafara shi kun ga mus'ab ibn mus'ab ya yi wannan addu'ar Allah ya bashi shugabancin ya bashi matayen sannan kuma an kashe shi Abdullahi ibn Zubair ya zama khalifa amma khilafar bata jima ba aka zo aka kashe shi aka tsire shi kuma shi kuma abin nan urwa ya sami ilimin amma a ƙarshe wani halifa ya ce ina gayyatar ka ka kawo mana ziyara gidan gwamnati iyo tafiya mai tsawo ya amsa kira ya tafi kan hanyar 'ya'yan da ya tafi da su ɗaya wani zaki ya yi kansa ya cinye shi ɗaya kuma ya zo ya shiga yana kallon wasu irin raƙuma da wasu irin dawakai da bai taɓa ganinsa ba wani raƙumi ya jake kansa ya faɗi ya mutu sannan shi kuma isa mu ciwon kansa a ƙafarsa sai da aka yanke har zuwa gwiwar shi ne ya ɗau ƙafar ya ce Allah wannan ƙafar ba inda na je da ita sai inda kake so kuma na gode da ka bani biyu ka karɓe ɗaya na gode da ka bani ƴaƴa guda kaza ka karɓa kaza ka ban min kaza alhamdulillah to Abdullahi bin Umar akwai lokacin da hajjaj ibn yusuf sakafi sannan ina kan kaifinsa ya yi masa da wasiƙa yace mun ji labarin an ce kana son ka zama halifa to muna gaya maka halifanci la yasluhu li'ayyin wala bakilin wala gayur mutum baya zama shugaba jagora in ya zama jahili in ya zama marowaci in ya zama mai tsananin kishi a gaya masa wannan labarin shine ta yi rubuto takarda shi ma ya amsa masa ita ka ce na farko dai shugabanci ban taɓa neman sa ba ko mafarkinsa ba na yi ko ba na sha'awar na ɗaya kenan amsar ka ta farko amsa ta biyu da kace jahili ya shugabanci duk mutumin da Allah ya bashi alƙur'ani da ilimin alƙur'ani ba jahili ne Allah ya bani ƙur'ani na kuma sai shi ita duk mutumin da Allah ya bashi kuɗi ya ba da zakka ba marowaci ba ne ina ba da zaka ike kuma kishi da aka ce ina da shi wanda ba zan yi shugabanci ba saboda kishi na ba na son wani tarayya da ni a ƴaƴana ne laifi na anan ko akwai wanda yake son ai tarayya da shi a 'ya'yansa? ko wani abu nasa musamman iyalinsa ike wannan shine matsala ta kun ga ya maida masa da amsa bai ji tsoro ba kuma kafin ya bar duniya sai da ya yanta mutum dubu da kuɗinsa ya siya ya yanta ya siya ya yanta ina da wata baiwa ana cewa ita rumaisa bai taba samun wani dan adam da yake kauna ba a cikin matansa irinsa ya zo ya kalle ta wata rana sai ya ce rumaisa na yanta ke ya ce liwajin gila aka ce kana son ta ice saboda tsananin son nata ne na yanta ta don Allah ce na nan birra a fi hatta tunfiqu fi tuhibbun ice ba don na yi wa Allah sadakar ta ba ba zan koma gurin ta ba da sai na aure sai kirawo yaransa, baransa na biyu ita aurata ya aure ta kuma ta haifa masa ƴaƴaye masu ilimin gari kuma ikan zauna a majalisi guda sai kyautar zinare dubu talatin a yanzu gajeren ƙadiri, inda za mu lissafa irin kudinmu mafi karanci ka ce naira miliyan 90 a zama guda ɗaya kawai zai kashe ta yi tashi ya tafiyarsa ba ta gabansa komai yawanta baya tunaninta ba kuma ya tunanin wani abu wanda zai zo daga baya shi ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kafaɗarsa ita ya abdullah kun fi duniya gariban au adira sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur ka zama a wannan duniyar kamar baƙo ko kuma ka zo ficewa ne kawai kuma kullum ka dinga kidaya kanka cewar kana cikin wanda suke kwanta cikin kabari akwai lokacin da wani ana cewa da shi abdullahi bin abi ya kawo masa wata kyauta ya je iraki aka ce daman yaronsa ne shi ya yan tashi ya tafi wasu harkokinsa da ya tashi dawowa aka ce in ka je gurin mai gidanka ga wannan ka kai masa kyautar lukuzet kun san lukuzet ko amfanin amfaninsa ya taimaka abinci ya narke kuma a ƙara cin wani to suna cewa da shi jawarish wani abu ne suke yin kamar garin butus ne ake afa in ka afa nan da nan da ka ci abinci sai ka ji abinci ya ci ka ga mutum ba mai hali bane yaushe zai ta can abin da zai wayar ka masa da abincinsa sai da kike so ka ci mai nauyi ka jima baka ƙara ci ba aka aiko masa da shi aka ce ai mun je iraki ne shine suka ce mu to maka da jawarish yace me jawarish suka ce wani abu ne wanda yake narkar da abinci ya sa ka dinga sha'awar abinci sai ce to me zan yi da shi shekara ta arba'in ban koshi ba wanda yake shekara arba'in bai koshi ba ina ruwansa da wani abu wanda zai buɗe masa ciki to haka abdullahi bin ah, umar allah ya ƙara yadda a gare shi yake kuma abin mamaki kansu aka yi da mashi a fake ilu wata rana ya zo cikin harami wani daga cikin mutanen sham sun rufowa hajjaj baya yana tare da mashi kawai sai soke shi a gara wasu sun ce wai bai sani wasu sun ce a da gangan aka da aka soke shi tun da mashi ne mai guba da wane ne kafar ta dinga rurewa har ya kwanta ya kasa shi ne aka gaya wa hajjaj shi ne ya zo gaishe shi a wata ruwayar an ce da hajjaji ya shigo yi masallama ta haka ya kuma rufe idan yayyaye masa magana ya kyamfawa sai ce da na san wanda yi maka wannan wallahi da na fille masa kai ita ai kai kai mun ita ta yaya zaka ce ni min ita kai ne ka halatta mutane su shigo masallaci da makami a tarihin ba mu taɓa ganin wanda yake a shigo masallaci da makami ba sai kai saboda haka kai ka ba su damar shigowa da masallaci kuma kai ka kashe ni shine Hajjaj dai ita ya rasu a shekara ta saba'in da hudu daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma saba'in da uku daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dan shekara tamanin da hudu Allah yadda da su gabaki ɗayan su to shine yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul laji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum mutane guda uku nafar a nan gudun ana nufin rijal mutane uku daga cikin waɗanda suka gabace ku al'ummomin da suka fice kenan sun tafi wasu harkokinsu hatta humul mabitu ila gharin suka nemi ina za su je su kwana kawai sai suka ga wani kogon dutse sai suka shiga fadakalu suka shige ciki cikin ikon Allah suna shiga cikin wannan kogon dutsen fan hadarat sakharatun min aljabali sai wata katuwar marmara ko wata katuwar kamfa ita ke cewa da ita sakhara irin mulmulallen katon dutsen nan wanda za ga shi kamar an dora shi a sama ka rasa waye dora shi in ba ikon Allah ba kawai sai i gangaro yana gangarowa da alayhi mulqa kawai sai kofa ta rike suka yi suka yi su fito suka kasa su tunkuɗe ta ba za su iya ba kaga sai mutuwa kenan sun samu kabari faƙalu sai suka yi shawara a junansu suka ce innahu la yunjikum min hadhihi sakharati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum babu abinda zai sa ku kubuta daga wannan ƙaton dutse da ya gangaro irfe muku kofar da za ku fita face ku roki Allah ku yi tawassuli da kyawawan ayyukanku bi salihi a'malikum abinda ake nufi tawassuli alƙur'ani kamun kafa da kyakkyawan aiki tawassuli kala biyu ne akwai a tawassulul mashru akwai kuma tawassulul mamnu akwai wanda aka yarda da shi akwai wanda aka hana wanda aka hana akwai albid'i akwai ashirki akwai na bid'a akwai na shirka tawassuli wanda aka halatta maka shine kai tawassuli da addu'an mutanen kirki wani ayi min addu'a kai tawassuli da addu'a ka wa da sani cikin addu'arka ka yi tawassuli da addu'arka ka yi tawassuli da kyakkyawan aikinka Allah saboda sallar da nake yi kai mun kaza Allah saboda azumin da nake kai mun kaza Allah saboda biyayyar da nake wa mahaifana kai mun kaza Allah saboda sadakar da nake kai mun kaza wato wannan shi ne ake cewa shi al-mashru <clears throat> shi kuma al-mamnu shine ka ce ka kama kafa da wani Allah don wani yi mun ba, wannan sun ce wannan ina cikin na bidi'a din in ka kama kafa da abin da ike wanda ka kama kafa da shi ba gunki ba ne, ba shedan bane ba kuma wani tsafi ba ne, na shirka shi shine ka kama kafa da wani tsafi ko da wani boka ko da wani kabari ka zo ka nuna ƙabarin ka kama kafa ka ce Allah muna tawassuli da kabarin nan wannan ya shiga cikin duk wanda ake jefa shi a cikin bangare na shirka amma in kai da wani mutum an ce ka yi bid'a ne ba za a kira shi da shirka ba ka bar abin da yake shine na sunnar ka dauki abin da ba na sunna ba qala qala rajulun minhum sai ɗaya daga cikin su yace Allahumma kana liya abawani shaykhan kabiran ya ubangiji ni ina da uwa da uba tsofaffi tukuf tukuf su biyun wa kuntu la azbiqu qablahuma ahlan wala malan na kasance ba na yin abincin dare na fara tiyar da kaina ko na tiyar da iyalina kai har dukiya ta ma <clears throat> abinda ake nufi da ahali anan kamar 'ya'ya ko mata dukiya ko dabbobinsu ba sa bawa abinci da dare sai sun fara ba iyayensu amma asalin gabuk akwai bambanci tsakanin asha in an ce al'asha'u ana nufin ka ci abinci yadda ake cin kowane abinci daga tsayar ka koshi <clears throat> shi ake tare shi al'asha amma ka ce gabuk shine nono da ake tatsowa a tatso shi take da tsiminsa ka kwankwada ka shafe cinka shi ake tare shi gabuk kamar madara wata ake tatsowa ta saniya ko ta akuya ko ta rakuni ko ba ta mai teki in ka sha ta a matsayin abincin dare shine za a ce ka yi gabo to ce in na tatso wannan nonon ba na kai wa 'ya'yana ba na ma kuma sun shiga cikin mal ba na bari su sha sai na fara kai wa iyayena fana abi talabu shajar yauman sai muka na tafi kiyo wanda dabbobi na za su samu abin da za su ci ko kuma sai na tafi yau itace wanda za a yi amfani da shi na yau da kullum kuma inda na tafi sai izamanto na yi nisa da yawa falam ƙorish alaihi ma hatta na ma ban iya dawowa barawa shi ne dawowa ta maraice bayan rana ta faɗi kamar yadda ake cewa da shi shi kuma dawowa ta safiya ana cewa da ita gudu sai a ce gada da safe kenan inda yamma ne sai a ce raha ya dawo wannan a ce ya yi sammako ko ya yi jijjifi wancan kuma ce ya yi yambace ko ya yi maraice to ita ban dawo da wuri ba har sai da suka yi bacci fa halabtu lahuma huma. na je na taƙo musu madararsu na taho ba na imai ne. sai na yi sa'a sun yi bacci fakarintu an da huma. sai na ji ba na son na tashe su daga bacci saboda baya daga cikin ladabi babu wani dalili ka tashi babanka ko ka tashi babanka in ka zo ka da su suna bacci kamata yi ka hakura ka jira su saboda ba kowane mutum bane ake tashin sa daga bacci ya ci gaba da bacci musamman da tijai wani in dai samu ya ja bacci kana tashin sa ya tashi kenan sai kuma Allah ya kai mu gobe ko wani lokacin matasa ne za su yi ta bacci har su ce ma baccin bai ishe su ba amma wanda ishe shekaru da yawa dama baccin ya gaji da baccin Ya yi a da ya gaji saboda haka jikinsa ba wanda daɗin bacci yake jin ba abincin nan ma da ka ci kai ka ji daɗinsa shi ba ya jin daɗin sannan kusoshin jikinsa duk sun kwankwanci in ya hau kan katifa ma sai ya dinga jin ba daɗi in ya kwanta a ƙasa babu daɗi saboda haka waɗannan lallaɓa su ake yi domin a samu addu'ar su ta alheri kada su yi mutum baki wa an aga bika qablahuma ahlan aw kuma na ji ba na son na fara shayar da ‘ya'yana ko bayina falabistu sai na zauna a nan gurin ina kusa da iyayena walƙadahu ala yadi kuma ƙoƙon da na tatso ko da na tatso tana hannuna tana hannuna an tazirusti ƙazahuma ina jiran su farka hatta bara alfajiru har sai da alfajir ya ceto yana farke da wannan abin shi bai sha ba bai ba wa ba bai kai wa bayinsa ba har sai da alfajir ya ceto ko bai bacci ba wasu biyatu ya gauna inda kadami ga 'ya'yana suna taraki suna kuka suna kama kafata sun ga abinci na hana ku ko ba na son na fara ba su kafin iyayena sai kaza sai da alfijir yake to sannan suka tashi fa boka huma, sannan suka sha wannan madarar tasu Allahumma in kuntu fa'altu zalika a wajhika ya ubangiji in nayi wannan abin dan neman yaddarka fa farrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakara ka yaye mana wannan musibar da muke ciki ta wannan katon dutse da ya mana bakin hanyar da zamu fara fanfarajat shay'an sai ta ɗan buɗe kaɗan la ya safi unan kuru da minu amma ba za su iya fitowa ba kun ga wannan yayi ne kenan yayi tawassuli da kyakkyawan aiki shi sa ake cewa duk yadda za ka yi ka yi wuƙar gizi da wani aiki da kake jin da Allah ne saboda in ka shiga uku wata ran sai ka tuna a ah, na taɓa yin kaza Allah dan kaza ka fitar da ni sai fitar da kai to amma in kana tuna albe an ce kai wani aiki ne kake tsammanin Allah ya karɓa cikin ayyukanka baka da ko ɗaya to tun da ka san haka kake to ya zaka dinga ganganci da abin da bai dace ba sai ka dinga kafa kafa kana baya baya tun da ka san alaƙarka da Allah ba ta da kyau ballan ta yi kawo maka ɗauki ko kuma ita taimake ka alal akhar sai na biyun ya ce ɗayan ya ce Allahumma in kan innahu kanat li yabnatu ammin ya ubangiji ni kuma ina da wata ‘yar dan uwan baba kamar wan babansa kenan yana da wata Kanar kanat ahabban nasu ilayya ba wanda na fito a cikin mutane irin ta wa fi riwaya a wata riwaya ta fito da abin fili kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa ina mata tsananin so fiye da irin tsananin san da maza suke wa mata yana magana yana da sha'awa kenan kuma sha'awar ta ta kanta kawai so ike samu dama ya yi lalata da ita fa'arattuha ala nafsiha wata ran sai na latsa nace ta bada haɗin kai domin su yi lalata famtana ne sai ta ƙi. hatta alammat biha sanatin min as sai ta shiga uku wani lokaci ta fada cikin fatara da talauci sinin akan yi amfani da kalmar sanatu ana nufin shekarar yunwa ko shekarar matsi kamar yadda ya zo a cikin addu'ar da manzon Allah iya wa Qurayshawa yake cewa Allahumma ja'alha alayhi sinina kasmi Yusuf Allah ka jarrade su da musibar yunwa irin yunwar da aka yi a zamanin Annabi Yusuf wannan da yasa aka cewa wanda aka zalunta in yi maka addu'a ba laifi sai dai kai hakuri kai afuwa shikenan amma in cuta ta yawa in kai Allah ya isa shikenan sai Allah ya karba duk da mu za ga mutanen mu in an ce Allah ya isa ba sa jin komai ba jin komai in ka ce fa Allah ya isa kamar ka ce Allah na baka da Allah shi ya san yadda zai yi sau da mutum bai san ka ina za a bullo masa ba sau da aka sai ta da sai da ta shiga cikin wannan matsi ɗin na takura fa ja a tuni sai ta kawo kanta ta ce da ni don Allah ka taimake ni Ka ga halin da nake ciki fa a'taytuha 20 wa 100 dinar sai na bata dinare 120 ala an tukhalli baini wa baina nafsiha akan ta bada dama na biya bukata ta fa fa'alat ta yadda inda yadda za ta yi hatta idza qadartu alaiha sai da na samu dama akan ta to wannan anan kuna ganin matar da ta rasa ci ta rasa sha ta je gurin wani yace zai bata amma zai yi lalata da ita ya halatta ta bashi kanta an ce alfurratu la akulu bi sadaiha ya ba ta cin abinci da nonanta wannan kinaya ce ta ba za ta je ta yi ta abinci ba domin aiko a hausa mun ce bakin da Allah ya tsaga ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqaha kawai yunwa da matsi lokaci ne za su tafi zai iya yiwuwa ka shiga cikin takura yanzu kana ganin kawai ba za ka fata ban Allah ya kawo wani yanayi sai ka manta ko zai yi wahala ka ga mutum ya tsaya a yanayi guda ɗaya sai dai wata ran a samu jin daɗi wata ran kuma a samu wahala kamar ɓacin rai wata ran kai farin ciki wata ran kai bakin ciki wata rankai munna wata rankai fushi haka dai za a yi ta rayuwar har a koma ga Allah gunda ake samun farin ciki babu matsala babu komai sai an shiga aljanna da an shiga aljanna to duk an yadda kayan tsiya an huta da rigima an huta da komai duk komai ya dawo sabo sai a huta shi sa ka ce duk mutumin da bai ya sauke kayansa ya huta a gidan aljanna ba sai yana da sauran aiki yasa bayan Allah aka zo ana tare su Allah sarki ku mutanen kirki ne kun yi kaza kun yi kaza ce me muka yi ba za mu aminta ba har sai mun ji kafafuwanmu duka biyu sun shiga aljanna dan ɗaya ta shiga ɗaya tana waje a iya dawo da hatta idza qadartu alaiha ita fa fa'alat sai ta yadda ta kwanta hatta iza qadartu alaiha sai da na samu dama akan ta wa fi riwayatin falamma qa'adtu bayna rijlaiha da na zauna tsakankanin cinyoyinta ko kafafuwanta watan yayi zaman da zai yi zina da ita kamar yadda namiji yake da matarsa in zai sadu da ita qalat mutumin da yake damar neman wannan damar yake kuma isa mu damar an bashi kai ita sai da izo zai afka mata sai ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala ta fuddal khatam illa bi haqqihi wannan murfin kakka bude shi sai da haƙƙinsa wannan abin da aka yi wa khatam aka rufe shi kun san daga inda aka samu khatam in an yi wasiƙa in aka manne ka can ƙasa don ka a buɗe me yake yi tanfi yadda inda ya bude wanda aka yi zai gane ko to shi da ake sa da shi hatmu ko kuma ka rubuta takarda karshen takardar ka sa hannu ka buga stampi ka rufe magana kenan ta kare shi da ake sa da shi hatmu to sai ta ce wannan abin da yake rufe sai kakka yadda ka buɗe shi sai da hakkin tunda akwai aure a tsakanin su me yasa ba zai neme ta aure ta ba duk da suna cewa wani malami ya rubuta littafi akan soyayya da jimawa wajen shekara kusan 900 da rubuta littafin ko dubu yake cewa abin mamaki a gurin mazinata babu abin da ya fi daɗi irin zama don za ga mazinaci matansa na gida bai damu da su ba amma na waje a gida hankalinsa cikin hankalinsa kwance baya jin ana kallonsa baya wata sanda baya son koye sai baya son ya ji motsi ko an samu ciki a jikunya Abin ko sai ga ina tallaka laka a wani guri a wani shago a wani tsoron gida a wani guri a tsorace hankalinsa ba a kwanta ba sau da aka sai da isa mu wannan damar ta ce da shi ka ji tsoron Allah kakka buɗe wannan rufaffen abin ita fansa rafto an hawa hiya habbun nasu ilayya ita sai na juya ne tafiya ta gashi kuma ina son wannan abin ita kuma na fito a cikin mutane na samu wannan dama a kanta wata rastu zahaban lazi a akwai tuwa kuma wannan kudin da na bata dinare 120 nake na ban miki sadaka saboda Allah Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi ya Allah in wannan abin da nayi dan kai nayi dan neman yaddarka nayi Allah ka yaye mana wannan musibar da muke ciki fan farajat as sai ta ƙara dan budawa ghayr annahum la yastati'una al-khuruj minha amma fa ba za su iya fitowa ba wa qala sai na ukun yace Allahumma ista'jartu ujara'a na ɗauki yan aiki wani lokaci suka yi min aiki na sallamu kowa shine wa a'taituhum Ajarahun, kowa na bashi ladansa Raira rajulin wahidin banda mutum ɗaya tarakan lazi lahu wa zahaba nasa haƙƙin sai ya raira ita tafiyarsa an ba kowa haƙƙin sau da ya nemi ƙari ne aka ƙara masa kawai ya fi shi ya tafiya yasa ice da ya tafi ni kuma sai na ɗauki wannan abin nasa da iban mun fasan martu jirahu na dinga juyawa shi san martu an samu abin ne daga samara kun san samara ko yayan itaciya ƴaƴan itace shi ta yanzu a larabcin zamani ake cewa da abin da ake sa da shi investing suke da shi istismar in ka ce wani ya yi istismari ya saka kudinsa inda za a dinga juya masa ina samun riba ita sai na dinga juya wannan kudin ne fasan martu jirahu na ci gaba da juya wannan ladan nasa a takar surat al-amwal sai da abin ya zama dukiya mai yawan gaske fa ja'ani da inin bayan tsawon wani lokaci sai mutumin ya dawo fa kala ita ya abdullah bawan Allah ni ne na maka aiki a shekara kaza ka bani ladana na ki karɓa na tafi addi ilayya ajiri na zo ka bani ladana yanzu faƙultu sai na ce da shi kullum matara min ajirika kaga dukiyar nan iya ganinka ladanka ne na juya maka i zama haka min al'ibili wal baƙari wal ganami war raƙiƙ duk wannan raƙuman da ka gani duk wannan shanun da ka gani duk wannan tumaki da awaki da ka gani da bayi da ka gani duk kuɗinka ne aka juya suka zama haka faƙala sai ce ya abdallah bawan Allah la tastahzi bi Allah kada kai mun izgili kada kai mun ba'a ni da zo ne bare ma dan haƙi na ka barin tafi kuma sai kai mun wani izgili da ba'a fa qultu la astahzi bika ba na yin izgili to wannan anan malamai suke cewa wannan ina nuna mana duk da ba wannan maganar ake ba amma ina koya mana jiddiya a cikin rayuwa yi da gaske kada mutum ya zama mai yawan wasa ya halatta a yi wasa ya halatta a yi raha amma ba kullum ba ba kuma kowane lokaci ba lokacin raha ya zama to akwai shi lokacin da ake abu na jid a ga jid da kake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi dariya har a ga mushiriyarsa a ga haƙoransa sun fito amma idan aka ce Allahu akbar ka ce bai san kowa ba mata ko ƴaƴa ko jiko ko ma waye ba ruwan sa da an ce Allahu akbar zai amsa kiran wanda yafi kowa wanda yake shine akbar sannan in wani abu ne wanda ake magana ko yanayi mutane wa'azi yana karantar da su za ka iya cewa kamar cewa ake ga abokan gaba na yanzu za su afko muku kun shirya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin da ake buƙatar a zaburar da mutane a wazantar da mutane ta wannan maganar ba wasa in magana aiki ta zo nan na gaya mana lokacin da aka zo handak annabi sama da shi ake yin haka ana yin hakan da za a hana abokan gaba fadowa in aka ka samu gurin da aka rasa yadda zai shi ake gayawa sai mun samu wata kamfa a can gurin sai annabi ya zo ya dauka ya kabbara da ki gurin ya fashi sannan ya ba su ya je ya ci gaba da aikin a wani gurin duk abin da ake yi na al'ummar musulmi manzo Allah san sama da shi ake yi in a wajen yaƙi ne shi ne a gaba in a wajen menene ko menene in ana yi na alheri shi ne akan gaba shi sa yace ku yi sadaka ku yi alheri ku yi kyauta annabi san sama shi yafi kowa kyauta shi yafi kowa alheri shi yafi kowa baiwa to da ka ice ni ba izgili nake maka ba fa akhadahu kullahu ya kama wannan dukiyar gaba ɗayan ta ya ta fastaqahu ya korata falam yatruk min shay'a kuma saboda ma dan adam ba abin da ya bari ya raba gida uku ya ce to wahalarka ni barin dau ɗaya ka dau ɗaya ko kuma barin raba gida biyu ka dau rabi dau rabi sai kwashe gaba ɗaya ko ya na gode wannan shi da yake nuna mana in kai abin kirki la tantazir shukra minan nas kada ka jira kai wani abin kirki mutane zo su ce maka sun gode maka asali ga mutane ba su iya godiya ba abinda suka iya ka yi musu ba daidai ba su tsine maka albarka da kai da iyayenka da wanenanka ka yi musu abin alheri su zage ka so da ka in za ka yi wa al'umma abu kai musu don Allah kawai ka ɗauka Allah shi ne zai baka ladanka tun ba wannan zamanin ba tun zamanin ba zan Allah salakalama aka zo annabi ya ce a kawo gudun ba, kowa ina kawo sai wani ya ɗauko dabino tafi ɗaya kawo sai munafukai wannan ya kalli wannan kan abin da ya kawo me Allah zai da wannan abu wani ya kawo da yawa suka ce riya ba don Allah ne duk abin da aka yi sai sun tanka sun ce ba haka ba ne wannan ya kawo kaɗan sun ce wani bai kawo ba suka ce a suwa ne wala ya ki bayarwa ko ina da shi to haka ɗabi'a ɗan adam yake duk abin da za ka yi masa kada wani ya ɗauka cewa wai zamanin ya canja da wani duk mutane ya haka halitta take ko ko cikin yan uwanka ne ka duba kana da yan uwanka Allah ya baka dama kai ka kai ne mai dan haska wanda ya kama ka matsala ka taimaka wanda ya kama ka matsala ka taimaka kuma suna gefe suna zagin ka makota kana yi kana yi kana yi duk abin da za ka yi gaba wata ran sai ka fice in ka fice ya ce su tanke na zaliman wannan ita ce ɗabi'ar mutane ko a nan garin mun tun muna yara mun sani har yanzu ma duk da yanzu mutane idan su ya rufe kowa ne ma ike yi da in aga kana ɗan shana sai a ce yankan kai kake wallahi ko a ce ba a san me ike yi ba kai an san me kake wani ya ce ya ga yana ta harkoki bai san me ike yi to wa isan wani abin da wani yake yi abin da aka gani shi aka gani kawai ragowar fa to haka abubuwan su shi sa ake cewa za a ga mutum a fili an tam wata ran Abdullahi bin Umar din wani yake cewa kai amma kun ji daɗin su yace baka san abin da nake a ɓoye ba ku mutanen kirki ne kun yi kaza ita ya fili kake gani amma akwai baka san abin da nake ba abin kirkin nake ko ba abin kirkin nake ba wannan Allah ne barokan su sau da haka duk abin da mutum zai yi kada ka jira godiyar mutane kada ka jira yabawar mutane ka yi kokarin Allah in yaba ma Allah i gode maka idan Allah i gode maka bayan kayi aiki to sai a tirsasa mutane ko ba ka so sai sun gode maka in ba su gode maka ba Ladarka ya tabbata shi ke nan. sai ita Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika ya ubangiji in na yi wannan abin da nayi dan neman yardarka fafruj anna ma nahnu fihi ka yaye mana wannan halin da muka samu kanka kan ma ciki ciki fanfarajat as-sakhrat sai ta bude ga baki daya a kharaju yanzu suka yi tafiyar wannan hadisin yana cikin bukhari yana kuma cikin muslim to amma a dunkule abubuwa guda uku ake koya mana a wannan hadisi abu na farko falala da mahimmancin biyayya ga iyaye kun wancan biyayyar da ike wa iyayensa ita wasuli da ita Allah ya biya mafi bukatar abu na uku shine mahimmancin kamun kai wancan ya samu dama amma sai ya zama afifun nafsi ya zama mai kamun kai bai yi abin da Allah baya so aka ce duk mutumin da ika mai kansa gabaran saban Allah bayan yana da damar da zai saɓa wa Allah an ce babu aikin da ya fi wannan lada ya fi kowane aiki lada ka samu damar da za ka saɓa Allah ka ce ba za ka saɓa masa kun ga wannan abu na ke kenan abu na uku yana koya mana alwara abin da ake tare shi tsantseni tsantseni kun ga ai ya halatta da ijuya masa kudinsa ya tafi bai bada kudi ba kawai ka ba ina ruwanka kawai ka jefa kudinka a cikin kayanka yayi maka aiki zaka biya shi dubu goma ne yace sai ka kara maka ya zama sha ɗaya ko sha biyu kace ba zan kara ba yace to na tafi ba kai ka jefa naira dubu goma sha ɗaya ka cikin aljihu ka cigaba da harkar kana kasuwancin ka bayan shekara ashirin in ya dawo ya ce kudin aiki na sai ka kirgo naira dubu goma sha ɗaya ka bashi ka saba Allah ba amma saboda tsantsenin wannan mutumin da ya ga ya samu kuɗi ta hanyar wannan bai bashi iya kuɗinsa ba da sai ce to ai sai ka biya ni kuɗin wahala kuma anan zai iya fanshiwa ce wahala ta abin da nai kaso ɗaya kaso tara bisa goman wannan dukiyar ne ɗaya ne naka tunda ba wani sharaɗi aka yi da shi ba ba wata ƙa'ida aka yi da shi ba kuma bai ta haram ba in yi haka amma saboda tsantseni saboda warau sai yi wannan wata abin da ake sa da shi tsantseni akwai abubuwan da suke halal ne sai mutum ya basu kawai ba wai don haramun ba yanzu kana tafi kana karyar rafi a kan titi me hukuncin sa haramun ne ba haramun halal ne amma sai ka kame ba sai kayi ba an ce imamul bukhari ya je zai karɓo hadisi a gurin wani ya ga dokinsa ya tsinke ko jaki ko alfadari ya zuba dufa ya ɗauko kwano ko sango ba komai ile masa haka sai da izo sarar sai kama shi sai sai leƙa yake wannan akwai dusa a cikin ce ba komai sai ce wanda yake yaudarar dabba ya zan aminta da shi akan hadisin manzon Allah idan dabba ka ta tsinke wata akuya ka kana son ka dauko ta in ka dauko kwano ne mata kiran da ake wa akuyoyi ba komai a ciki in ka tafke ta wani nassi za a iya cewa da kai ka saba Allah a ce ka aikata haram kaji magana ce ta wara usawai magana ce ta tsantseni kamar wani akwai daga cikin malaman hadisi da aka daina kafa hadisinsa kun san me dalili bin ne yake hawa wata dabba ce bata kai girman jaki ba ma in kawo kusan kafa ka sai ta dinga jan kasa sai aka ganshi a kansa ina ta wai kuwa a kansa shine suka daina kafa hadisinsa saboda me dalili ana ganin kama akwai yanki a cikin wannan ko kaga ba haramun bane ya kan wannan so shi to irin wannan ne yanzu kamar misali irin a ce ka samu wani babban mutum irin yan duniya din nan ko mai da wani mukami da waye ina irin babur din nan na da da ake da shi tsula mobiline ake <laughs> jira da shi gomin to a ce an cire injin an bar teda dinsa sai ka ga kan zoman ku ko sai a matsinku da local government a kan haka ina tafiya ina bakanku da aiki bakanku da huta ka ga nan gurin sai a ce da shi wannan mutum ba shi da muru'a ba shi da mutunci saboda an san wannan abun ba ajinsa bane ba kuma layinsa bane ne ike nufi anan shi ne ba za ka ce tawazu bane in tawazu ne ya tafi a kafa ba wanda zai zarge shi ya gaishe ya tafa kawai dai zai gaji da cewa zo in rage maka hanya ne a motsa jiki nake kuma kowa san motsa jiki ba haramun bane ba laifi ne. to in kana yin wani abu wanda zai zuban maka da kima a cikin mutane sai a ce da kai ba mutum bane mai kamun kai ko mai tsantseni kamar a kawo maka abinci iri kamar kala goma a lokaci guda ka ci wannan ka ci wannan me hukuncinsa halal ne ko haram to akwai malaman da ba sa yin wannan cikin magabata suka ce saboda alama ce ta duniyanci kai in ka samu ka ci abin ka ba wanda ya abin nan ba wanda ya ce da kai ka aikata haramu amma su a gurin an tsenin su ba zai bari su wannan ba kai a cikin magabata akwai mutumin da aka samu tattabaru ne da shi akan ɗiba kai a siyar a ɗan yi wa farfesu da wasu ran nan aka zo za a ɗebo a ce ka a siyar aka ce saboda mu ice sun cuɗanya da na wasu mutane ba zan ci ba ba kuma zan karɓi kuɗin ba yanzu kai kana kiwon tattabaru in dai sun kai tattabaru ka isa ka hana wasu shiga naka kuma wani ya isa ice naka ba za su tafi nasa ba to sai ka fasa amfani da su sai ne ka nema kiwon gaba ga wannan shi ma babu menene an tseni ne ba wai dan haramun ba to ana samun ire-iren waɗannan abubuwan da yawa wanda shi ne ake tsara shi alwara ga abu kana kallo Allah bai haramta maka ba amma sai ka ƙin abin saboda taka tsantsan domin kada ka saba da irin waɗannan ƙananan abin ka faɗa cikin abin da yake Allah baya so ko kuma wannan abin za a iya kama ka da laifin yin wannan sannan daga cikin abin da malamai suke fitarwa cikin wani hadisin akwai matsayin amana duk mutumin da yake da amana zai iya tawassuli da wannan amana ta Allah yake da shi wannan abin da ta yi wahala wanda an ce in karshen duniya izo in aka sami mai amana a gari sai a yi ta ba da labarin kuma yanzu kusan haka ne za ga a kasuwa sai a ce kai wane akwai amana sai an kirga maka mutum dubu ba ce maka an maka taskiyar wani yana da amana ba suna da amana sai wannan mutum ɗaya ku kaga wannan duk alamu ne na tafiya ta yi tafiya sannan ne na nuna mana muhimmancin yin ikhlas in mutum zai yi abubuwan sai dinga yi dan Allah saboda Allah maɗaukacin sarki ya dube shi da rahamarsa kuma idan ya nemi wata bukata yi ta wasu da irin wannan ayyuka nasa na alkhairi ya roki bukata ina ga sai mu kwana nan. wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum